to a labaran na yanzu yanzu za ji cewar kotu ta sauke shugaban hukumar zaɓe ta jihar kano daga kan saboda samun da katin shaidar zama dan wata jam'iyya gwamna abba ya buƙaci ma'aikata da su ƙara yin haƙuri kaɗan kan batun sabon mafi ƙarancin albashi daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta kafa kwamitin da zai binciki masababin ɗaukin ƙasar nan da ake yawan samu da ƙetare an rantsar da kai sa'ida zango na biyu a matsayin shugaban ƙasar tunisia masu aro sallama a gare ku da fata na kasancewa da arewa rediyo cikin ƙoshin lafiya sai a gyara zama domin shi cikakkun labaran suna na tsanyawa wata babbar kotun tarayya da ke zaman ta nan kano ta sauke shugaban hukumar zaɓe ta jihar kano mai zaman kan sani lawan malumfashi daga kan matsayin shugaban hukumar kansec mai shari'a simon amobeda shine yanke hukuncin da tsakar ranar yau biyo bayan wata kara da Aminu aliyu tuga da jam'iyyar apc suka shigar gaban wannan kotu mai shari'a amobeda ya ce farfesa Malam Fashi bai cancanci ya jarar gaban shugabancin hukumar zaɓe ta jihar kano ba kasancewa yana ɗauke da katin shaidar zama ɗan wata jam'iyya hakan na zuwa ne yayin da rage ƙasa da sa'o'i saba'in da biyu a yi zaɓen ƙananan hukumomin jihar kano wanda aka tsara gabatar da shi na 26 ga watan nan na oktoba ta wannan hukunci na zuwa ne yayin da kotun ta na hukumar zaɓe ta jihar kano ci gaba da shirin gwanar da zaben shugabannin ƙana hukumin da 44 mai shari'a simon amogwada ya ba da umarnin tsayar da dukkan wasu shirye-shirye na gwanar da zaben ƙana hukumin wanda aka shirya yin sa ranar asabar mai zuwa tare da jam'iyyar apc da kuma wani ɗanta mai suna aminu tigga suka shigar gaban kotun na kalubalantar halaccin naɗin mukamin kwamishinin hukumar zaɓe ta jihar kano da shugaban hukumar zaɓe da gwamnatin kano ta yi mai shari'a mabada tabbatar da koken masu karar inda ya dakatar da hukumar zaɓe daga ci gaba da yin wannan zaɓe na ƙananan hukumomi kajin matakin tarayya kuwa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kan ta ce ta ce zuwa yanzu an karɓi katin zaɓe dindindin har guda dubu hamsin da biyar ɗari takwas da hamsin da tara gabanin zaben gabanin zaben gwamnan jihar ondo da za a yi wata sanarwa da kwamishinan hukumar kuma shugaban kwamitin wada kan masu zaɓe sam kun ya fitar ya ce an karɓi katin zaben ne a cikin kwanaki biyar wanda ya kama kaso 62.2 cikin 100 daga cikin sabbin katinan zaɓe guda 89,777 da suke a hannu za a yi zaɓen gwamnan jihar ondo ne ranar 16 ga watan nuwambar bana inda aka fara aikin karɓar katin zaben tun daga ranar goma sha bakwai zuwa 21 ga watan da muka ciki a mazaɓu 203 da ke faɗin jihar ta ondo to kotun koli ta jingine lokacin da za ta yanke hukunci kan ƙarar da wasu jihohi shida suka shigar gabanta inda suke kalubalantar dokokin da suka ba hukumar nan ta fcc da sauran wasu hukumomi guda biyu zuwa nan da za kotun za ta sanar da ɓangaren biyu a zaman kotun na jiya jihohin imo da bauchi da oshin sun bi sun masu shigar da ƙara. yayin da nan bara da ebonyi da adamawa suka sanar da janye jikinsu daga cikin masu yin karar kotun ta ce an kori karar jihohin guda uku da suka shigar bayan janye jikinsu da suka daga wannan shira. jihohi goma sha shida ne suka shigar da karar gaban kotun koli inda suke kalubalantar halaccin hukumar acc inda suka ce ba bi ka'idar da doka da shimfiɗa wajen kafa ta zamanin gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo. sannan kuma hukumar efcc ta bayyana damuwarta kan illolin da ke da tare da aikata laifukan intanet inda ta ce najeriya ta yi asarar sama da dala miliyan 500 a shekarar 2022 bayan hakan da ya fito ne daga bakin shugaban hukumar ola olukoye da ya wani taro da hukumar ta shirya kan yaƙi da aikata laifukan intanet ya ce binciken da aka ya gano cewa da duniya gabaki ɗayanta ta asara ya kai dala triliyan goma da biliyan biyar sakamakon aikata laifukan intar da ake samu sai da ya ce hukumar a matakin ƙasa na kan bakin ƙoƙarinta ta yi yin amfani da wasu dabaru domin kakkaɗe masu aikata irin wannan laifuka ta da gurfanar da su a gaban yin shari'a ma dai hukumar fcc ta kaddamar da cibiyar kai ɗaukin gaggawa kan abubuwan da suka shafi aikata laifukan intanet hukumar ta sanar da kaddamar da cibiyar ne yau a abuja yayin taron da hukumar ta shirya daukar matakin wani yunkuri ne da yaƙi barazanar da ake fuskanta daga masu aikata laifuka a intanet gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya buƙaci ma'aikatan jihar kano da su ƙara haƙuri kan aiwatar da sabon mafi ƙarancin albashi na ƙasa gwamnan ya bayyana haka ne a yau yayin da yake karɓar rahoto daga kwamitin da aka kafa kenan kan tsara mafi ƙarancin albashi a cewar gwamnan sai da gwamnatin jihar kano ta tattauna kan shawari da gwamnati kwamitin zai bayar kenan ya bayar kafin ya kai ga yanke shawara ta ƙarshe kan tsari na mafi ƙarancin albashi ya ƙara da cewa ana sa ran bayyana sabon albashi mafi ƙanƙanta kenan a mako mai zuwa inda ya buƙaci ma'aikata da su ɗan ƙara haƙuri kaɗan. Ina farin ciki matuƙa da karɓar wannan rahoto a yau, sannan ina so na yi amfani da wannan dama domin na roƙe ku ma'aikata. Ku ƙara haƙuri kaɗan yanzu muka karɓi rahoton. Gwamna yana buƙatar ya karanta rahoton ya duba shawarwarin da ke ciki ya kuma yi nazari a kansu tare da tattaunawa da sauran masu ruwa da tsaki. domin cikakken aiwatarwa ko mataki na gaba saboda haka ina ba ku tabbaci ma'aikatan wannan jiha za mu nazari a kan rahoton cikin kankanin lokaci ina da yakinin cewa nan da mako mai zuwa za mu bujiro da wani abu mai alfanu da zai tasiri mai ma'ana ga rayuwar ma'aikata da iyalansu. Tafintar gwamnan jihar kano kenan ba kabir yusuf tunan kuma saki tsohon dan majalisar wakilai na ƙananan hukumar bagwai da Shanu na nan kano rabar faruk lawan daga gidan gyaran hali bayan ɗaurin shekara biyar an samu lawan ne da laifin yunkurin karɓar cin hancin dala miliyan uku daga hannun fitaccen attajirin ɗan kasuwan nan feniya wata dola wannan lamari da ya faru ne lokacin da yake rike da mukamin shugaban kwamitin wucin gadi na majalisar wakilai da ke bincike kan ba bada tallafin man fetur kenan a shekarar dubu da goma sha biyu. kakakin hukumar kula da gidajen gyaran hali rashin birnin tarayya abuja adamu duza ya tabbatar da sakin tsohon dan majalisar wakilan wanda ya shafi iska a wannan rana a talata shi ko gwamna ahmad aliyu na jihar sokoto ya yi wa fursoni 113 afuwa a gidan gyaran hali na sokoto da mintunawa da cikin najeriya shekara 64 da samun yancin kai da yake magana ta bakin babban mai shigar da kara na jihar kuma kwamishinan shari'a ko kuma lauyan gwamnati kenan sannan kuma kwamishinan shari'a nasiru binji gwamna aliyu ya ce afuwar ta ya daidai da sashi na mai tun da sha biyu na kundin tsarin mulkin najeriya na shekara 1999 da aka yi ma gyaran fuska majalisar dattawa ta bayyana bacin ta kan wasu rahotanni na zargin da ake ma wani ɗaya daga cikin sanatocinta mai suna oyelola ashiru da zargin sa da harƙalla kenan da miyagun gwayoyi shugaban majalisar dattawa a fabio wanda ya bayyana bacin ransa tare da mamakin dalilin da yasa za a rika yada irin wannan rahoto a kafafun yada labarai alhali babu wata gayyata da sanatan ya samu daga hukumar nan ta ndlea yayin da yake bayyana sanata a ashir a matsayin mutum mai mutunci da kuma nagarta sanata fabio ya bayyana yunkurin da matsayin bata sunan dan majalisar dattawan inda ya bayyana cewar yanzu haka an kafa kwamiti da yin bincike na tsanaki to daga mako mai zuwa ne hukumar kada ko hadura ta tarayya za ta fara yaƙi da masu ababen hawa da ke ta'ammali da miyagun ƙwayoyi yayin tuka mota hakan ya fito daga bakin jami'ar wadda kan jama'a ta hukumar kenan reshen jihar lagos uwar gida elizabeth jayola ta bayyana cewa an ɗauki wannan mataki na haɗin guwa da hukumar nan ta ndaa da kuma hukumar tsaro ta farin kaya dss da sauran hukumi da abin ya shafa domin ganin an magance irin waɗannan matsaloli wanda a cewar ta ana yawan samu a kowar hadura sakamakon tukin ganganci da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi rundunar 'yan sandan jihar kogi ta sanya doka na amfani da ababen hawa masu rufaffiyar lamba da kuma motocin da ba a yi wa rajista ba a jihar kwamishinan 'yan sanda na jihar mr besran onuha shine ya bayyana haka da cin wata sanarwa daga kiran dar william a ya fitar ya bayyana cewar an yi barazanar kamawa tare da gurfa da duk wani direban mota da aka samu da karya wannan doka kwamishinan ya bayyana cewa haramcin ya zama wajibi ne biyo bayan rahoton sirri da aka samu na cewar masu aikata laifuka suna fakewa da rufaffen lamba ke da sauran wasu ababen hawa domin aikata laifuka da ko barazana ga sha'anin tsaro a jihar hukumar shi bawar kammala makarantar sakandare ta yammacin afirka wa ka ta fitar da jadawalin yadda ɗaliban manyan makarantar sakandare za su masu rubuta masu zaman suke nan, za su rubuta jarabawar ta bana ta hanyar amfani da na'ura mai kwakwalwa a wata sanarwa da hukuma ta fitar ta ce za a fara gabatar da jarabawar ne daga ranar 25 ga watan da muke ciki zuwa ranar juma'a 20 ga watan disambar bana yanzu haka da ko buƙatar kasancewa shirin na ba da alamunin karatu ga ɗalibai da gwamnatin tarayya ta bullo da shi ya takaita ne kawai ga iya ɗaliban manyan makarantu na gwamnatin tarayya da jihohi shugaban asusun gudanar da shirin na ƙasa kintun da sauya shine wannan ƙarin haske yayin wata yadda da aka yi da shi a gidan da rediyon najeriya info a cewar sa shirin na ba da lamunin karatu na rafon bai yi tanadin samar da wurin kwana ga ɗalibai ba daga nan sai ya kira ga waɗanda ake neman lamunin da su kasance masu yin haƙuri kasancewa tantancewar da ake musu na ɗaukar ɗan lokaci kafin a ƙarasa to akwai buƙatar iyaye su rika kula da 'ya'yansu ta hanyar samar musu da ababen amfanin yau da kullum maimakon dogaro da kai wanda zai iya haifar da illa fiye da alheri kwamishinan hukumar gidana tarayya mai kula da jihar kano dr aminu ibrahim tsanyawa shine ya bayyana haka a ƙarshen taron kwanaki uku da aka shirya ma wasu 'yan jarida kenan tare da ma'aikata daga wakilan ma'aikatu kenan da hukumi na gwamnatin jihar kano da sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda aka shirya kan cin moriyar tsarin kidaya da yawan jama'a wanda hukumar ƙidaya ta ƙasa ta shirya a kaduna sanyawa ya ce kasancewar ƙasar nan ta fi kowace ƙasa samun koma baya bangaren yara marasa zuwa makaranta a nahiyar afirka da kaso goma sha shida digo tara bisa ɗari sannan kuma rashin aiki da talauci na karuwa ta hanyar rashin dogaro da kai kenan akwai buƙatar jama'a sake tunani domin sanin hanyoyin da ya kamata su wajen tafiyar da al'amuran su na yau da kullum a kidayar al'umma da shan jihar kano ta shirya wannan gita ga desk officers na ma'aikatu da hukumomi wanda muke da alaƙa da su a faɗin jihar kano domin a sanar da su wannan tsari da wannan hukuma mai albarka ta na shafofi su fito da shi a zai yawan al'umma da Allah ya ce mana kuma ya zama yi amfani da wannan yawan al'umma domin kawo ci gaba musamman wajen gina tattalin arzikin ƙasa da kuma tabbatar cewa al'umma sun tsaya da kafa sun samu abin yi Ta Tabin Ibrahim Tsanyawa ya buƙaci kafafen yaɗa labarai da su taimaka wajen wada kan al'umma kan tsarin domin Najeriya da musamman ma jihar Kano su kasance masu amfana da wannan shiri. Majalisar Kasuwanci ta Ƙasashen Afirka ta da tsohon ministan shari'a na ƙasa Bakar malamisan a matsayin shugaban kwamitin saka ido kan harkokin shari'a da samar da ci gaba na ƙungiyar. Malami ya kasance tsohon ministan shari'a na ƙasa zamanin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. da sa kan matsayin zai ɗauki tsawon shekara biyu kamar yadda yake kunshi cikin wata sanarwa da shugaban majalisar dr ladis las prosper ya fitar sarwa ta kara da cewa naɗin nasa kan matsayin ya biyo bayan amincewar da taron kwamitin kolon ƙungiyar ya yi a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu wanda aka yana 27 zuwa 29 ga watan agustan bana majalisar wakilai ta cima matsayar yin sammacin ministan Abuja yin samu keta da shugaban hukumar tsaro ta farin kaya dss oluwato sun ajayi sai kwamishinan birnin tarayya abuja peter ofar da sauran masu wada da a bangaren tsaro domin su yi bayani kan taɓarɓarewar sha'anin tsaro da ake yawan samu a abuja ɗaukar matakin ya biyo bayan wani ɗaukar eh, ƙudurin gaggawa da ɗan majalisa haruna da abu da ke wakiltar mazaɓar tore daga bauchi ya gabatar yayin zamanta na wannan rana dabo wanda ya gabatar da kudurin ya yi bayanin yadda ayyukan 'yan fashi da makami ya yi sanadin mutuwar hadiminsa mai suna nima suleiman majalisar wakilan ta wace kwamitin ta mai kula da birnin tarayya abuja da ya gaggauta yin bincike kan yin amfani da motoci marasa lamba da kuma ƙananan motoci da basu da fenti sannan ya gabatar masa da shawarar da ya kamata a dojin daidaita ayyukansu agogon arewa da ma gwala har da tala nan cikin birnin kano na cewa karfe bakwai da mintuna goma sha hudu shirya kiɗan da mintuna goma sha hudu agogon gmt da ghana To labaran kasa na ƙetare ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 zangon FM za ku iya bibiyar ma shafukan sada zumunta. na facebook da kuma instagram kan arewa radio 93.1 domin yin tsokaci kan labaran a yanzu yanzu za mu tsallaka zuwa kasashen ƙetare ofishin jakadancin rasha a sudan ya ce na gwamnati da bincike kan rahotannin da ke cewa an harbo wani jirgin da kwan kaya tare da ma'aikatan rasha yankin darfur wanda ake fama da gwamza yakin basa kenan tsakanin sojin kasar da kuma dakarun rsf jirgin mai suna liyoshin da aka kera daga kasar rasha yana kan aikin isar da kayan agaji kenan da kuma magunguna a yankin yayin da wasu rahotanni suka bayyana cewar an harbo shi ranar litinin ne dakarun tsaro na rsf kenan suka ce sun kakkaɓo wani jirgin sama da rasha da sojin masar suke aiki da shi wanda aka zarga kenan da yankurin shiga kasar ba bisa ka'ida ba taron da shugaban ƙasar tunisia kai sa'i da wa'adi na biyu kenan bayan shafi watanni ana murkushe masu adawa da siyasarsa makonni kaɗan bayan da aka sake zaɓensa da kashi 90 cikin 100.7 kenan na ƙuri'un da aka kaɗa bayan da tsohon eh, da aka kaɗa inda tsohon farfesa a fannin shari'a ɗan shekara 66 kenan ya kira a cikin jawabinsa na farko inda ya ɗaura ɗamara da yaƙi da aikata eh, yaƙi kenan da rashin aikin yi da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa a faɗin ƙasar nan kuma komin ƙasar iraki sun sar da cewa jami'an tsaro sun kashe kwamandojin ƙungiyar isr guda tara da suka haɗa da wani babban jigo a ƙasar a wani sumame da suka kai a tsaunukan arewacin ƙasar rundunar haɗin gwiwa ta iraki a cikin wata sanarwa ta ce ta samu nasarar halaka mutanen ne har guda tara inda ta bayyana cewa za ta ci gaba da kai masa harare sai ta ga ta karar da su baki daya kuma kasuwanci To a bagen kasuwanci gwamnatin tarayya ta kafa kwamitin mutum shida domin yin bincike kan dalilan da suka haddasa saukar kuzarin lantarki da ake samu a Najeriya. ministan lantarki adebayo adelabo shi ne sar da haka a yau ta cikin wata sanarwa da kakakin kakakinsa bolaji tinje fitar sarwa ta ce nauyin da aka dora wa kwamitin shine lalubo abubuwan da suka haddasa daukewar lantarki da ake samu lokaci ɗaya a fadin najeriya sannan kuma a samar da mafita kwamitin ya ƙunshi jami'ai daga hukumin gwamnati inda ake sa ran zai gabatar da rahotonsa a ranar juma'a ɗaya ga watan nuwamban bana tuwasu sun ba da lamuni na duniya imf kenan ya ce ana hasashen ci ga tattalin arzikin duniya zai dan ragu a bana zuwa kaso uku da cikin ɗari inda zai ci gaba da kasancewa akan wannan matsayi har nan da shekara 2025 asusun ya yi gargaɗin cewar alƙalaman bayanan za su iya sauyawa daga lokaci zuwa lokaci a cikin wani sabon rahoto da asusun ya fitar a yau ya ce hasashen ya nuna cewa za a ci gaba da samun sauƙin hauhawar farashi a faɗin duniya da kaso biyar kenan da digo takwas cikin ɗari kafin daga bisani ya sauka zuwa kaso hudu da digo uku cikin ɗari a shekarar 2025 to a bangaren na wasanni tawagar 'yan wasan kwallon kafa kenan ta kano felix 'yan kasa da shekara goma sha tara sun yi hatsari a birnin jos na jihar filato wangiyar ta kasa da shekara sha tara kenan ta tafi jos ne domin buga wasan mako na biyar da filato kenan ta 'yan kasa da shekara goma sha tara a gasar matasa daga nan kano mun tuntuɓe mai magana da ƙungiyar kwallon kafa ta kano felix tangalashin da ya ƙarin haske kan wannan al'amari raunuka amma kuma a raunukan ba wasu masu matsala ba ne insha Allah sannan kuma shi direban ya karya tsasa ta hannu babban tsasa na hannu wanda za mu iya cewa a wannan wasa dai da kungiyar kwallon kafan ta Kano Pilas za ta kara da Plateau United dama daga nan birnin Jos za su zarce ne kai tsaye zuwa birnin Ilorin domin buga wasa na mako na shida da za a buga a ƙarshen mako na to yanzu ta tabbata yan wasan dai ga baki ɗaya da masu horar da su za su dawo nan jihar Kano domin yan wasan ba sa cikin yanayin da za su iya buga fuskantar waɗannan wasanni guda biyu labaran suka faru a ranar da to a ranar irin ta 22 ga watan oktoban 2005 kenan jirgin saman biyu airlines mai lamba 210.737 kenan da ya tashi da fasinja daga filin tashi da suka jiragen sama na murtala muhammad kwaransa na inam da zuke da ke birnin tarayya abuja ya hatsari a ƙauyen lisa da ke jihar ogun inda mutane 117 suka mutu da